me yasa ne yanzu ake rena malamai me yasa ake rena sarakuna me yasa ba a mutunta su irin yadda ake da sai ce a'a malaman ne ba irin na da ba sarakunan ne ba irin na da ba iyaka amsa kenan iyaka amsa kenan ka je kamar yadda na faɗi a farko ɗin nan ka je yanzu sokoto ka ji me yake yawo a sokoto akwai waɗanda tun kafin azumi ya tsaya sun sha alwashin duk fata wadda sarkin musulmi ya ce ba za su bi ba in ya ce an ga wata za su ce karya ne in ya ce ba a gani ba za su ce karya ne an gani a ina ka taba jin wannan karatun babu shi a fiƙihu amma mutane sun ɗauka kansu ne kawai a gani to haka ake wa sarakuna haka ake wa malaman haka ake wa masu mulkin to waɗannan abubuwan ko kaɗan ka da wani ran shi ɓaci gobe ma an kaji an kama wani malamin ko kaɗan addu'a za ku yi amma kaɗai abin da muke nuna malaman shi ne su malaman su san me suke yi kar ya zama an kama kaɗin kuma a je a same ka baka da gaskiya ka ba mu kunya ya zama duk inda za a kaɗa a raya a kaɗa a raya a kaɗa a raya ɗin sai kuma a dawo ana neman magana ta lalace sai kuma da ana neman sulhu din haka ya kamata